darasi na biyu wannan kissa tana nuna tsananin ƙiyayyar da take tsakanin kiristoci na wancan lokaci da kuma garin makka da kuma larabawa ma'ana tun a wannan lokacin kasancewar bambantar aƙida su ya sa suna nuna tsananin ƙiyayya gare su kuma suna iyayensu su gaya za su ga ƙarshensu ta hanyar dukkanin wani abu wata dama da suka samu to ba sa wasa da ita suna ƙoƙarin su kawo musu cikas. Fa'ida ta uku da malam ya faɗa, ɗabi'a ta ba da kariya ga abubuwan da Allah ta baraka ta'ala ya shar'anta na addini, ga addinin kansa, ga manzannin addinin da littattafan da aka saukar na addinin, to wannan abu ne a ɗabi'ar ɗan Adam. abu ne wanda in dai mutum <clears throat> yana kan lafiyayyar ɗabi'arsa to ba zai taɓa yadda ba kai masa wasa da abin da yake ganin cewa duniyarsa da lahirarsa ta dogara a kansa kaga kenan irin abubuwan da suke faruwa a ƙasashenmu na musulmi a cikin gida ko a waje na wasa da addini ko izgili da addini ko cin mutunci ko zagin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar irin abin da ya faru a 'yan kwanakin nan da muke ciki wadda wata la'ananniyar yarinya ta ci zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da dukkanin gadara tana mai turawa a kafafen yada zumunta ba tare da ta ji kunyar kanta ba ba tare da ta ji kunyar Allah ba a yanayi mummuna marar daɗi wanda lalle kai ka san akwai yanayi na wato ƙiyayya mummuna ga wannan addinin in banda haka mai addinin ya mata mai shi manzan sallallahu alaihi sallam da take masa irin wannan furici ya yi mata ga a bisa hukuncin da zaratan matasa suka ɗauka a kanta ko kusa ko alama ba za su taɓa zamtowa ababen zargi ba domin ba da kariya ga abin da kake ganin cewa shine addininka wannan a ɗabi'ar ɗan adam yake abin yana da ban mamaki matuƙa ka taɓa ganin cewa wani musulmi guda ɗaya ba ya la'anci annabi isa alaihi salatu wassalam ko ya fito yana yaɗa kausasan maganganu ko munanan maganganu game da wannan addinin kai wani abun ma ban sha'awa ga addininmu na musulunci imanin kama ba zai cika ba ba za ka zama mumini ba har sai ka yi imani da annabi isa alaihi salatu wassalam don haka maganan ma ka ci zarafinsa kuka ci mutuncinsa ba ta taso ba don haka a nan malam yake nuna cewa ba da kariya ga abubuwa masu daraja na addini na daga wurare da kuma alkur'ani da annabawan Allah to wannan wato Allah ya halicci ɗan adam a kai ba yadda za ka yi ka raba shi da shi don haka magana akan cewa eh ba wanda zai taɓa yadda a salwantar da doka ko a ɗauki dokar a hannu amma a lokaci guda kuma idan ita dokar bata sama wa kanta gindin zama ba to lalle idan har wasu sun ɗauki dokar a hannunsu to kada a zargi kowa sai ita dokar ko wanda suka sanya dokar ko waɗanda suke ƙoƙarin kare dokar amma suka gaza yin aikin da ya dace. Fa'ida ta hudu, za mu ga waɗanda suke maciya amana cikin al'umma, waɗanda kullum suke ƙoƙarin sai sun kawo al'umma cikas, za mu ga halayyarsu ɗaya a duk wani zamani a duk wani lokaci. Ta ga waɗannan maha'intan da aka samu cikin larabawa. wanda suka ya amana cikin al'umma waɗanda kullum su bashi wannan su bashi wannan gudunmawar ya zo ya yaƙi Allah da manzonsa suka yi ƙoƙari su tallafa mai da dukkanin abin da za su iya sun zamto la'antattu sun zamto tsinannu a duniya da lahira kaga shi wannan fitaccen da aka faɗa a burigan wanda kusan kacin shi ne babban alama ta maha'inta in kana so ka ba da kwatance na maciya amana waɗanda suke biye wa tamanin duniya domin su samu ɗaukaka a nan duniya. Kunyan lahira ko oho, to lalle Abu Rizal ya isa a buga kwatance da shi a buga misali da shi. Ka kalli yadda Allah ya wulaƙanta shi, a rayuwar burinsa bai cika ba, bayan ya mutu kuma Allah ya wulaƙanta shi duk wanda ya wuce kabarinsa jifan kabarin yake yana la'antarsa. darasi na biyar za mu ga haƙiƙanin wato gwagwarmayar da take tsakanin Allah ta wa ta'ala da kuma maƙiya Allah cewa ita gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya sun da Allah ya halittu duniya ba ta tsaya ba kuma za ta tsaya ba duk zafin kishinka da addini duk ƙiyayyarka da addini to gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba za ta ƙare ba sannan kuma duk yanda ƙarfi ya kai da mummunan tanadi to wannan ƙarfin bai isa ya tunkari ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala ba domin Allah ta'ala yana cikin sunayensa alkawi Allah ta'ala mai ƙarfi ne al'aziz ba a rinjayarsa subhanahu wa ta'ala don haka Allah yana da ƙarfi yana da isa da tumbatsa da cika cikar da ba wanda ya isa ya tunkare shi darasi na shida ‘yan uwa a cikin wannan kissa, labarin nan na ashabul fi malamai sun lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin dalilai da ke tabbatar da gaskiyar annabtan manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam. Fa'ida ta ƙarshe ta bakwai, mu kalli yanayin yadda Allah tabaraka ta'ala ya ba da kariya da kiyayewa ga ɗakinsa. Don haka lallai Ubangiji tabaraka ta'ala da ya ba da kariya ga ɗakin Allah. daga rusawar Abraha da kuma sojojinsa, to shi ne fa wanda zai ci gaba da kare wannan ɗakin. ‘Yan uwana musulmi, wallahi ko da ƙasar sa'udiyya da waɗanda suke kula da wannan ɗakunan, sun nufi su sa san ransu a ciki, su kauce su sauka ga barin abin da Allah da manzo yake so, wallahi Allah ba zai cika musu burinsu ba, domin ɗakin ba nasu ba ne, ɗakin na Allah tabaraka wa ne, don haka dukiyarsa ce taskarsa ce tanadinsa ne sha'irarsa ce ko ka ce sha'air ɗinsa ne don haka zai kiyaye shi a kowane zamani a kowane lokaci shi sa muke ganin irin attempt ɗin da wasu suke yi na ƙoƙarin harbo wani abin da za a harbo na makami mai linzami daura da wannan guri Allah tabaraka ta'ala yana ta kunyata su ba su samu cin nasara akan wannan ba kuma ba za su samu cin nasara akan wannan ba wannan shi ya sa ma dukkanin musulmi na kwarai ko babu komai sai wannan ɗakin to za ka ji zuciyarka tana karkata ga wannan garin sama da karkata ga ko'ina domin babu wani gari da ya kai daraja da matsayi na wannan gari saboda wannan alkhairi da albarka da Allah tabaraka ta'ala ya sanya na ɗakinsa. To bayan malam ya kammala wannan zai shiga gaba ta gaba ita ce gabar yadda aka shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a kabilar banu sa'ad yace kanat min adati al-arab fi al-hawadir an yatalammasu li awladihim al-maradi'a fi al-bawadi ibtiadan bihim an al-hadira wa li taqwa عن wa yutqinu al-lisan al-arabiyya al-fasiha fi tufulatihim فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر تدعى حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية وزوجها الحارث ابن عبد العزى ويكنى بأبي كبشة ورأت حليمة السعدية وقومها أمرا عظيما من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت له حادثة shaqqi sadri wa huwa indaha yace shayar wadda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kabilar Banu Sa'ad Banu Sa'ad wani bangare ne na babbar kabilan nan ta Hawazin wani gida ne daga cikin manya-manyan gidaje na Hawazin malam yace yadda al'adar larabawa ta gudana sun kasance larabawan da suke cikin birni suna nema wa ‘ya'yayensu wuraren da za a shayar da su a ƙauyuka. Saboda dalilai da dama, dalili na farko don su nesanta su daga gabarin cututtuka wanda suke na cikin birni, tunda birni a ɗabi'ar sauri ne na dandazo da cunkoso. Duk sanda aka zo aka yi cunkoso aka yi dandazo kuma za ka ga akwai wani yanayi na gurɓata muhalli. to kuma idan mahalli ya zamto a gurɓace lallai waɗanda suke rayuwa a cikinsa za su iya tasirantuwa irin tasirin da ba a so ta hanyar wannan gurɓata mahalli saɓanin ƙauyuka da ba a da yawa yake shara-shara yana cikin ɗabi'arsa da necarsa da yalwar bishiyu iskar ma ba ɗaya bace, da kuma irin wasu abubuwa na ƙashin baya na gudanar da rayuwa wanda suke sa mutum ya zamto jajirtacce ya zama sadauki ya zamto mara tsoro ya zama mai dogaro da kansa wanda ka iya cewa a cikin birni ba a fiye samun wannan ba don haka kenan kaga idan suka taso a ƙauye wuraren da wato akwai ƙoshin lafiya mahalli bai gurɓata ba to jikunansu za su zamto masu ƙarfi sannan kuma ta fuska ta biyu ko ka ce daga cikin fa'idojin tashi ɗin a ƙauye ya zamto sun kyautata harshen larabci domin birni wurare ne na kazo na zo kamar yadda ake cewa da hausa bariki ce to in aka ce wannan ya zo mai wannan yaren ya zo mai wancan yaren ya zo ko da ana yin yaren wannan yan birnin to amma sai ka samu yaren ya tabu domin wannan ya zo da yarensa akwai abin da dole ba zai iya faɗarsa ba na cikin wancan yaren don haka yana faɗa daidai kwatancensa daidai iyawarsa a ƙarshe sai ka ga an fitar da wani yare na wannan birnin ma'ana an sauka da kan asalin daidaitaccen yaren zuwa ga wasu abubuwa wanda sanadiyar waɗanda ba 'yan yaren ba ne suka shigo da shi kamar yadda yanzu idan ka shiga biranenmu za ka ga yanayin yadda hausa ta koma da sauransu na'am za ka ga yanayin yadda ta koma to wannan yasa yana cikin dalilan da suke ganin cewa ya kamata a kai su ƙauye wanda ƙauye in ka ga baƙo zuwa ya zai tafi baya zuwa ya zauna dan haka sai kakansa abdul abdulmuttalib ya nema masa wadda za ta shayar da shi wata mata a kabilar banu sa'ad dan bakir ana kiranta halima bintu abi zu'aib as-sa'diyya sunan mijinta al-harith dan abdul uzza amma ana mai alkunya da abu kabsha babu shakka malaman tarihi suka ce halima sa'diyya ta ga abubuwa na ban mamaki ta ga abubuwa na daraja da suke nuna albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai daga cikin fitattun abubuwan da suka faru shine wannan waƙi'ar labarin tsaga ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana wurinta ne wannan abin ya faru lokaci ya yi mana halin sa yan wa masu albarka anan zamu dakata sai kuma insha Allah ta'ala mun haɗu a wani sabon darasi kafin wannan lokacin nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wannan ɗin kamar ko ƙarshe haɗa shi za ka yi